ɗaliban jihar maraɗi sama da dubu ishirin da uku ne ke wannan jaraba a bana da aka ɗauki ƙwararren matakai na hana sata hatta da hukumar yaƙi da cin hanci da ta'annaci ga dukiyar ƙasa a ta turo da kille da nuna ba sani ba sabo ga duwan da aka kama da sata kayan aiki dai an turo su isasshe kuma kan lokaci da tuni aka watsa su a sassan jiha illo shi ne daraktan jiha mai kula da ilimi mai zurfi bana dai a jihar maradi wa'anda za su wannan jarabawa tsakanin kandida libra da wa'anda ake cima direct abinda suka tashi dubu ashirin da uku da dari biyar da arba'in da hudu ko da ke kullum ana ɗaukar matakin amma wanga karan an yi ma ɗaukar matakan nan had halsiya wata nan ciki kenan duk wanda ya kuskure an ka same shi cikin mugun hali to ya kuka da kanshi ina kira ga ɗaliban wanda za su wannan jarabawa kowa ya yi ƙoƙari ya yi aiki da kanshi kakkai kwanto kinka ka ce ka ɗora dan jiho ijiya ko kuma tun kakin ka zo ka shiro wani abu wanda yan cance ka da shi to za ka shiga cikin mugun hali da sahiyar yau da shibita ce aka fara da ita cewa da redaction a faransanci dalibai da dama da suka hito su mana karin haske yadda jarabawar ke tafiya a cs jingile to gaskiya mu dai mun gode wa allah saboda yayi sosai mun ji daɗi kuma muna fata na gaba allah sa su masu saboda na yanzu dai sun hina bara gaskiya na dai bana mun ji daɗin su sosai a faransa alhamdulillah an gode ma Allah insha Allah a ifira da sauki gaskiya inda muke fo an tambaye mu ne mu ba da bayani bisa kan salloli haka sallar itace da sallar republic da sallar lakol kuma haka gaskiya mai karatun shirkin ga wanda da yan sai yana gane gaskiya ifira ta yi daɗi muna fata Allah sa sauran masu daɗi kamar wagga yadda ta yi Mm, an tambaye bisa imagination ne haka da description Allah da ya ba mu sa'a ko kaɗan ba gaskiya. Lura da muhimmancin wannan digiri, ofishin ministan ilimi ya turo da tawaga don sa ido. Kasim Isa na cikin su ga ma abin da ke cakan kan dalilan turo su. Cikin tawaga tamu akwai mutanen halsiya da suka rika yi saboda mu zo ana aiki a rika bincike a rika tabbatar sama mutane aikin da ake ba musu zuko a cikin shi ba musu wani kuceci-kuceci a cikin shi ba musu ai tsambare kuma ba musu ai makudi a cikin shi domin aiki ne muke bisa ga kanin yara waɗanda daga wannan breve kun san wannan examen wannan diplom da ake so a samu da shi ne mutum kake iya cewa za ka a garin ku cikin 'yan takara ka zan mayar kenan sai haɗaɗɗen mutum wanda ya karantu ƙwararre da shi ne za ka iya kaje ka yi neman ka zama da fite dan majalisa da wannan brevekin yaro zai samu damar ya je karatu mai zirgi da shi kuma zai karatu ya fito likita ya huto malamin makaranta da sauransu to kiran ba abu ne ba wanda an wasa baya ga wannan jarabawa ta bbc a makarantar horarsa da malamai ikonar malabawa jangwarzo a bana jarabawa san ba ta yi armashi ba daga cikin ɗalibai sama da dubu ɗaya da ɗari biyu 250 ba su yi nasara ba wannan shine irin na harko ga makarantar da kowa ke samun jarabawar magabatan sun ce an ɗau mataki ne don samun malaman makaranta ƙwararri ba jabu ba salisi ya rufe hausa daga maraɗiyar jamhuriyar Niger.